wa yan wa musulmi muna bayyana gaisuwa gaisuwar musulunci mai cike da aminci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a darasi na shidda na bakwai daga cikin darussan wannan wata mai albarka wata ramadan a yau bakwai ɗin ga watan ramadanin shekara arba'in bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina sha ga watan biyar shekara 2019 miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi muna karatu a cikin suratul tauba kuma mun yi karatu zuwa aya ta 33 yanzu za mu fara daga aya ta 34 in Allah ya yarda na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الرحمن والرهبان إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل estilo أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يا وطن سكي إيماني kira ne daga Allah maɗaukakin sarki gare mu ya ce inna kafiran minal ahbari wa ruhban lallai da yawa daga cikin habariyawa da ruhbaniyawa la ya'kuluna amwalan nasi bil batil tabbas suna cinye dukiyoyin mutane bisa barna wa yasudduna an sabilillah kuma suna katangewa daga hana isa zuwa ga hanyar Allah wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda waɗanda kuwa suke taskace zinariya da azurfa wala Hafi fi sabilillah kuma ba sa ciyar da su a tafarkin Allah fabashshirhum bi azabin alim kai musu bishara da azaba mai radadi mai yuhma alaiha fi nari jahannam ranar da za a riƙa yi masa wato azaba ana kona shi ana babbake shi da ita wannan dukiyar tasa a wutar jahannama fatukwa biha jibahuhum sai a rinka musu lalas da wannan dukiyar a goshunansu wa junubuhum da gefen jikunansu wa zuhuruhum da bayayyakinsu ana cewa da su za ma nazitum li fusiku, wannan shine da kuka taskace wa kawunanku don haka fazuqu ma kuntum taknizun ku dandani abin abinda kuka kasance kuna taskacewa Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana cewa akwai waɗanda suke amfani da sunan addini domin cinye kuɗin mutane ba tare da haƙƙi ba irin waɗannan malamai akwai su a cikin kowane addini akwai su a cikin addinin musulunci waɗanda suke yin amfani da sunan addini domin su rika cinye kuɗin mutane ko kuɗin da aka ajiye domin aikin addini to shine Allah ke cewa idan aka samu malaman addinin musulunci sun yi haka to sun yi koyi ne da malamai irin na yahudawa da kiristoci saboda haka yana jan kunne kada malamai na musulunci su yi koyi da waɗannan irin malamai na waɗancan addinai su ma su rinka cinye kuɗaɗen addini ko kuɗaɗen da aka yi amfani da su aka tara su saboda yin hidimar addini ana fahimta ko kamar yadda ibnu kasir Allah ya masa rahama a cikin tafsirinsa ga wannan aya sai yake cewa wato waɗannan mutane al'ahbar da al-ruhban waɗanda Allah ya ambace su a cikin wannan sura ya nuna cewa dukkan wanda ya ci kuɗi na addini to shi ma wato ya zama in dai har musulmi ne to ya zama kamar malamai kenan na yahudawa wannan magana ba shi ibnu kathir ne ma ya faɗe ta ba sufyan ibnu uyaina ɗaya daga cikin shugabannin magabata shi ya faɗa ya ce man fasada min ina duk wanda ya lalace daga cikin malamanmu kana fihi shabahun min al-yahud ya zama yayi koyi kenan yayi kamanceceniya da malaman yahudawa wa man fasada min min ubadina duk wanda ya tabe daga cikin masu bauta a cikin musu zauna a masallaci suna bauta kana fihi shabahun min nasara ya zama yayi kamanceceniya kenan da masu zama domin bauta a cikin coci cikin malaman kiristoci sai kawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa latarkabunna sunana man kana qablakum hadwal quzzati bil quzza yace za ku rinka bibiyar irin matakai da hanyoyin waɗanda suka gabace ku wa ari aka tambaye shi suwa kenan sai ce al yahudu wan nasara waɗansu a wata riwayar aka ce yahudu da nasara sai ce faman suwaye to in ba waɗannan ba abinda ake nufi da al'ahbar, kamar yadda muka faɗa shine jam'i ne na alhabar ko al shi kuma shine malami daga cikin malaman addinin yahudu kamar yadda Allah ya faɗa a suratul ma'ida laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar an qawlihimul ithma wa aklihimus suht labi'sa ma kanu suna'u, kaga yana magana akan malamai na yahudawa ya ce su ba su hana su bane akan ayyukan da suke yi na cin kudaden haram sannan da Allah yana magana akan su kuma ruhu ruhbaniyawa wato masu yin bauta kenan a cikin coci-coci na kiristoci su kuma Allah ya kira su da ruhu ba. kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yace latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku wa latajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون da Allah ce zalika bi anna minhum qissisin yace daga cikin wato shugabanni na kiristoci akwai manya manya masu ilimi wa ruhbanan akwai manya-manya masu taskace kansu don su yi bauta ko da ba sa da ilimi wa annahum la yastakbirun kuma da yawa daga cikin su ana samun mutanen kirkin da ba sa da girman kai alqur'ani littafi ne maganar Allah mai adalci wanda yake faɗar gaskiya inna hadha lahu alqasasul haq kuma duk inda gaskiya ta zo ko da tana da ɗaci a wurin wani haka alkur'ani zai faɗa inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha ko da misali da sauro ne Allah zai yi inda gaskiya ne Allah baya jin kunyar wani daga cikin abubuwan da muke karanta musamman a wannan gaba dama mun faɗa a cikin wannan sura cewa wannan sura za ta yi tonon silili akan mutane da yawa akwai abubuwan da ya shafi musulmi da wannan suran za ta faɗa na laifukan su saboda su gyara in mun zo ba za mu ji nauyi ba to ta yaya kuma za mu ji nauyi in mun zo faɗan laifuffukan waɗansu mabiya addinan alƙur'ani an saukar da shi ne domin shirya ga mutane gaba ɗaya akwai abubuwan da suka shafi addinin musulunci akwai wanda suka shafi addinin yahudanci akwai wanda suka shafi addinin kiristanci don muna zaune da kiristoci a najeriya muna kokarin kyautata alaƙa ta zamantakewa da zaman lafiya da su baya nufin in allah ya faɗo ne abu na kurakuransu ba za mu faɗa ba wannan kuma shine abin da zai kyautata zamantakewa tsarin tafsirin da muke bi tsari ne irin na intellectual discourse duk abin da muke faɗa abu ne na bincike kuma muna gina shi ne akan facts wanda duk yake so in mun faɗi wani abu ya bincika ya gani sawa'un wannan abun a cikin ilimin addini yake ko a ilimin zamani zai samu bincike muka yi muka samu haka ne kafin muka faɗa ina faɗan wannan ne sakamakon ta waɗansu ba za su ji daɗi ba ko su ɗauka a cikin karatun nan akwai wani abu da zai tayar da hankalin waɗansu ba abin tayar da hankali a cikin wannan muna gina shi ne yanzu a cikin makarantu na jami'o'i ana karantawa a matsayin course study ana karanta comparative religion kuma kuma course ne mai zaman kansa wanda ake karanta irin wannan a ce a addini kaza an ce kaza a addini kaza ga abin da suka yadda da shi ga abin da addini kaza suke yi sai a yi comparing wannan shine comparative religion to ni a tsarin karatu saboda wata kafan watsa labarai mai yawa ba ta so in ambaci wani abu za ta zuwa tana gogewa tana cewa ni ban hana ba amma dai tsari na karatu abin da ya bamu wanda bincike tabbatar da cewa dole za mu faɗa in kai baka yada a gidan rediyon ka ba wani zai fada a gidan talabijin din sa in ma shi bai faɗa ba za mu sa a YouTube kowa zai gani in ba ka ba kuma za a yi recording kuma kowa zai ji amma abinda muke fada iyaka karshen gaskiyar abinda muka fahimta kenan kuma in abinda muke karantarwa bai kara improving din zaman lafiya a jihar mu ko a kasar mu ba to ban ga wani abin da zai kawo zaman lafiya ba saboda rufa rufa ba shi ke kawo zaman lafiya ba mu faɗi gaskiyan abin da Allah ya faɗa sannan mu shiryar da mutane cewa ga yanda ya kamata a fahimci kowa ya gane matsayinsa a rike gaskiya sannan kuma a zauna lafiya da kowa babu wani karatu ina tsammani wanda ya kunshi abin da ya kamata mu faɗa wanda zai nuna wa mutane gaskiyar da addinin musulunci ta ɗora musulmi a kai na zamantakewa musamman ma waɗanda suke bin addinin kiristanci wanda su ne da mu musulmi da su muka fi yawa a najeriya wanda zai kyautata zamantakewa tsakaninmu da su wanda ba mu faɗa ba ko ba haka bane kowa ya bi wannan karatun zai gani haka ina gani babu wata bukata da za a ce dole sai an cire kaza kafin a ce shine zai tabbatar da zaman lafiya a bi duka komi da komai ka ji sai ka ji akwai abun da muka faɗa ba daidai ba a samu wani kuma shi ma ya fito musamman tunda mun ce intellectual discourse ne muna neman fahimtar juna ne tsakaninmu da malamai na waɗansu addinan ma don ka duk abin da na faɗa na fak. idan ya zama ba daidai bane ko alƙaluman da na bayar akwai kuskure sai a samu wani shi ma malamin addinin kirista sai zo ya challenging ya ce abu kaza da na faɗa ba gaskiya bane sai ya faɗi menene gaskiya sai masu bincike su duba wanne ne na gaskiya sai su bi ba haka bane jama'a an fahimta ko na faɗi wannan ne saboda yau ma akwai tonon silili yau ma akwai tonon silili saboda ni abin da na ɗauka shine wannan shine amfanin Allah ya sa mun dan karanta wani abu na alqur'ani kuma zamu mu karantar da waɗansu bisa ga abun da muka dan karanta na ilimin zamani idan ba mu kawo alkur'ani gaban mutane muka kwatanta shi da zamani ba mutum sai ɗauka a kunce-kuncen alkur'ani a outdated sai ɗauka na mutanen da ne amma in Allah ya ce kaza sai muka kawo facts ko statistics ko abuwa na bincike wanda waɗansu ba ma musulmi ne suka yi sai yasa ka gane alkur'ani ya faɗi gaskiya tun kafin abin da ake faɗa a yanzu ya faru Allah ya faɗa cewa zai faru in ka gani kai kuma sai ya rage naka ko ka gaskata alkur'ani ko kuma ka gara ma ka karyata amma mu kuma ba zai hana mu ba mu faɗa saboda Allah ya ce kaza don mu gaya ma wanda ya imani ya gane alkur'ani gaskiya ne jama'a an fahimta daga a cikin wannan ayar Allah ya ce mana da yawa daga cikin malamai na yahudawa da malamai na kiristoci suna cin kuɗaɗen mutane ba tare da gaskiya ba kuma Allah ya ce suna yin abubuwan kunya da yawa shi ne Allah yake jan kunnen malaman musulunci in suka yi haka su ma za su zamo kamansu? jama'a ana fahimta wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum haka muka karanta a baya a suratul maida don haka sai zama jan kunne ne ga malaman musulunci kar su yi koyi da irin wannan yanzu Allah ya ce mana suna cin kuɗi wanda a cikin alkur'ani kenan tayi wani ya ce shari'a ake yi to shi ni kuma sai na binciko ga kaɗan daga cikin abin da nake bada a samun duk abin da nake bada don Allah mutum ya ɗauki alƙalami rubuta sai ya je bincika ya gani report ɗin BBC World Service na ranar 26 ga watan Fabrairu da ya wuce 2019 wanda ta sa masa suna Catholic Church Child Sexual Abuse Scandal title ɗin kenan Catholic Church Child Sexual Abuse Scandal wato abubuwan kunya da aka samu an yi ƙarƙashin cocin katolika wanda yake ƙarƙashin paparoma a yanzu paparoma francis abubuwan da suka faru tun a baya tun daga lokacin paparoma john paul zuwa paparoma benedict zuwa wannan abubuwan da aka samu wanda manya-manyan malamai na kiristoci irin abin da Allah ya faɗa a cikin nan a alkur'ani suka yi na abin kunya shine wanda zan faɗa wanda BBC World Service ne suka faɗa su kuma kowa suna Ingila ne tushen kiristanci na duniya da shi da kuma rahoton da mujallar Forbes ta bayar a 2011 wanda shi kuma kowa san mujallar Forbes mujalla ce ta Amerika wadda ita take ba da ƙididdigan masu arziki na duniya waɗannan kaɗai sun isa da ɗan kaɗan daga cikin abin da sahara reporters wanda kowa sani ita ma tana tana abin nan ba a najeriya take ba tana ƙasashen turawa ne kuma take ba da labarai kuma ba musulmi ba ne masu shi menene suka faɗa akan gaskata wannan aya ta cewa malaman kiristoci da yahudawa suna yin abun kunya a shekarar 2004 an kafa wani kwamiti haɗin kai tsakanin coci-coci da shugabannin coci-coci domin a yi bincike akan yawan ƙorafe-ƙorafe da ake yi na cewa shugabannin kiristoci suna yin abun kunya musamman kuma na fyaɗe ma yara ƙanana maza da kuma mata ma'aikata a coci duk da cewa su an haramta musu yin aure ballantara kusantar mace a shekarar 2004 din nan wannan duka a ƙarƙashin bbc world service report ne yadda na faɗa da wannan date din ko a intanet ɗinka kai da kanka yanzu ka yi googling ka yi sacin da wannan abin da na faɗan za ka samu suka ce an samu cewa a tsakanin shekara hamsin zuwa yanzu zuwa lokacin da aka fitar da wannan rahoto an samu kes kes kes wanda su shugabannin coci ne da kansu suka fitar an samu kes kes sama da wato wato manya-manyan malamai na coci-coci guda dubu hudu waɗanda aka same su da yin abubuwa na fyaɗe ma yara ta hanyar luwaɗi yara maza har sama da yara guda dubu goma wannan ba ni ne na faɗa ba na ce bbc world service su suka fitar da shi in ƙarya ake yi su ne suka yi ƙarya ba ni ba ke sun fitar da rahoton binciken da aka yi a ƙasashe kamar ƙasar united states of america ƙasar australia ƙasar ireland ƙasar canada ƙasar argentina ƙasar chile da ƙasar australia da kuma ƙasar italiya wato wanda ita ce fadar paparoma ta vatican take cikin ta wannan pope francis na yanzu wanda yana ɗaya daga cikin fafaroma da aka yi mai ƙoƙari wajen kiyaye mutunci na kiristoci musamman malamansu kuma wanda yake ƙoƙarin farfaɗo da martabar coci a cikin tarihin fafaroma da aka yi a baya yana daga cikin wanda ake yaba musu wajen ƙoƙari wajen yada zaman lafiya da manufofi masu kyau na coci-coci kuna da labari ɗan watanni kaɗan ya kai ziyara zuwa ƙasashen larabawa shi da kansa ya je united arab emirates ya je dubai kuna da labarin wannan taron da ya da shugabanni da malamai na addini saboda kokarin haɓaka zaman lafiya muna son irin wannan shi yasa muke karanta waɗannan abubuwa saboda muna son mu taya shi gyara ya kafa wani kwamiti wanda da papa roma benedict na baya ya kafa irin wannan kwamitin amma ba a ci nasara ba shi kwamitinsa da ya kafa ya yi kokari wato a 2011 ya kafa wannan kwamitin saboda a yi binciken irin wannan allegations din na sex scandal da ake samu daga cardinals da kuma priests na coci da ya kafa wannan sai aka samu babbar magana ce da ta yi involving din manya-manyan cardinals da aka dole magana aka yi rufa-rufa aka kiya ba da rahoton da zai yi aiki magana ta rushe shi yanzu papa roma francis ya rike wannan abun da gaske kuma ya ce in ka ji ba sai ka faɗa ka kawo kara coci ba ka kai ma 'yan sanda saboda a tona asirin abu to yanzu daga kan kwamitin da ya nada da wannan dokar da ya fitar daga february 2019 din nan ya sa abubuwa suna ɗan canjuwa suna gyaruwa a kasashen turai bari ku ji kaɗan daga cikin abubuwan da suka sa suka sa dole sai ya wannan a cikin watan february wannan da ya wuce na 2019 din nan an samu ɗaya daga cikin manya-manyan cardinals din cocin roman catholic a kasar australia wanda ake ce masa george penn wanda ya sauka daga kan kujerarsa ta cardinal saboda an kama shi da laifin yin fyaɗe ma yara maza ƙanana guda biyu a 1996 wanda kuma lokacin da kama shi da wannan ɗin bayan kotu ta kama shi ne an yi convicting ɗinsa har an ɗaure shi an sake shi wata tara da suka gabata amma ya nuna ya riga ya bi jikinsa sai da ya sake aikatawa kuma aka zo aka kama shi wanda ya sa yanzu abin ya yi tsanani an sa shi ya yi rizanin don Allah kun taɓa jin liman ya yi rizanin saboda ya aikata wani laifi wannan ai gaskiya ne in akwai su ma sai su fito da sai ce limamin masallacin juma'an gari kaza shi ma abun kunya ya sa ya yi rizanin ko sarki ya cire shi jama'a ana fahimta misali na biyu da BBC World ta faɗa shine misalin wani cardinal wanda ake ce masa Theodore McCarrick shi kuma a kasar Amurka wanda shi kuma shi ma aka kama shi da laifin yin fyaɗe ma wani yaro teenager a New York a, cikin shekarun 1970s shi ma sai kwanan nan aka farfaɗo farfado da kes ɗin kuma aka same shi aka kama shi guilty rahoto na uku da ta bayar shine a watan Augusta na 2018 da ya wuce a jihar Pennsylvania kwamitin juri na ƙarƙashin wato shari'a da aka sa don bincike sun samu shugabannin coci-coci har guda 300 a amerika waɗanda a jihar pennsylvania kaɗai waɗanda aka samu cewa sun yi fyaɗe ma yara sama da guda dubu ɗaya misali na hudu shine wani archbishop na australia da ake ce masa philip wilson shi ma ya yi resigning ya sauka daga kan kujerarsa a watan july na shekarar da ta gabata saboda an yi convictin insa a kotu bayan an kai shi kara saboda ya yi rufa-rufa a kan maganan fyaɗen da aka yi ma wani yaro wanda wani priest ya masa shi aka yi convictin insa aka kuma yi convictin ɗin wancan priest ɗin rahoto na hudu da bbc world service ta bayar shine a watan june da shekarar da ta wuce former vatican diplomat wato jami'in diplomatiya na ofishin vatican kusan vatican kamar kasa ce a united nations wato fadar fafaroma kenan ɗaya daga cikin jami'anta an kama shi da laifi har kotu ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekara biyar saboda abin da ya shafi harkar batsa misali na biyar wanda ya ishe mu akan a kasar chile an kama shugabanni na cocin roman katolika guda 34 saboda waɗanda wannan allegation ɗin yawa a kansu har suka yi resigning daga ofishinsu na matsayinsu na shugabanni a coci sakamakon irin wannan abun kunya wannan ya dan abin da zan faɗa kenan na ce muku wanda yake neman karin bayani yayi sacin sex scandal in European churches kawai ya ishe shi ko in American churches ko in the Roman Catholic zai gani sai raho sai kuma dawo cikin Najeriya musamman akan maganar kuɗi da aka ce mujallar Forbes wanda ita ce take fitar da alƙaluman kuɗaɗen su bill gates alƙaluman kudaden su dangote a nigeria su suka fitar da rahoton cewa ga mutanen da suke daga cikin wanda suka fi kowa dukiya a duniya cikin limaman kiristoci amma a nigeria suke duk wanda ya kama wannan hanya ta zama babba da yake da babban cocinsa to ya samu hanyar yin kudi da shi kan kakasa ta yanke saƙa in ji mujallar forbes ba in ji mansur ba wannan rahoton shine abin da ta bayar mai suna nigerian five richest pastors sunansa kenan ta fitar da shi a watan Jun ranar bakwai ga wata a 2011 mutumin da ta ce ya fi kowa kudi a nigeria cikin masu wato malanta a coci shine bishop david oyedepo wanda shine shugaban cocin living faith church ta ce yana da kudin da a wancan lokacin za a yi kiyasinsa a 150 million dollars wannan kudin da na buga shi a naira ya bani cewa a wancan lokacin kadai yana da kudin da ya kai naira biliyan hamsin da hudu yana da jiragen sama nasa na kansa private guda hudu yana da gidaje a london yana da gidaje a america kuma shi ne mamallakin jami'ar covenant university da kuka santa a kudancin nigeria wannan shi ne bishop oyedepo wannan inji mujallar forbes misali na biyu shi ne chris oyakilome wanda shi ne mai cocin christ embassy ta yi kiyasin cewa yana da kudin da ya kai 50 million dollars an ce a shekarar 2010 in ji mujallar forbes wata kotu ta kama shi a america aka yi shari'a da shi wanda wannan labarin shi ma jaridar sahara reporters ta fitar da shi in karatu za ka duba ka gama hadda fact in case din da da da report din kotun da sauransu duka ta fitar da shi a cikin jaridar sahara reporters shi wannan chris uh, Lome an kama shi da laifin money laundering na kokarin fita da kudin cocinsa ka gama gana ta fito ko kudin da mutane suka tara na sadaka domin yin aikin addini wanda ya kai 35 million dollars ya nemi ya sace su ya je ya sa su a waɗansu bankuna a ƙasashen waje sai aka kama shi aka yi kes ɗin a america an fahimta wannan mutumi yana da jiragen sama nasa na kansa shine kuma mamallakin talabijin din love world tv yana da hotel hotel yana da kuma gidaje barkatai a dukkan manya-manyan birane na duniya masu tsada mutum na uku shine fada tb joshua a dukkan san tb joshua tb joshua shine wanda ya yi ta waɗansu wa'azozi na tada hankali ba ku manta ba yana cewa wannan shekarar dole coci ne kadai da ta fitar da waye zai zama shugaban Najeriya ba ran sake da musulmi ya zama shugaban Najeriya ba wani an yi ta yada shi ba laifi bane amma mu ba za mu taba faɗan irin wannan bu wai ba zai yiwu a ce Kirista ya zama shugaban Najeriya ba don mu ya kama mun faɗi abin da ba gaskiya ba don ba zai ba tunda Allah ya hada mutane mu ba za mu faɗi irin wannan ba amma mun dan faɗi dan kadan sai a yanke sai a ce wai zai tada hankali me abin tada hankali a ciki Allah ya kyauta Timi Joshua yake shine wanda ana gani net worth din sa dukiyarsa tasa ta kai 15 million dollars cocinsa yana da rassa Najeriya fa shine tushensa amma yana da rassa a United Kingdom yana da rassa a South Africa yana da rassa a Ghana kuma shi babban aboki ne na kusa na kud da kud na shugaban kasar Ghana wato Atamil mutum na hudu wanda a ganza ma za mu tsaya shine Matthew Ashimolo wanda shine shugaban cocin KICC shi kuma suna cewa yana da kudin da ya kai net worth dinsa ya kai 10 million USD a shekarar 1992 yana karkashin cocin wato abin nan yana karkashin wani coci ne a eh, wato daban wanda suka tura shi wato wanda ake ce masa four square gospel church sai aka tura shi akan ya je ya bude branch din four square gospel church a united kingdom amma da ya je sai sai inda ya juya abun sai ya bude coci da sunansa na kansa sai mata rajista a matsayin KICC sau da ya sai da zai shiga ya fita wannan fanji mujallar Forbes ba ni nake faɗa ba sai ya zama wannan coci nasa ya sai yanda ya haɓaka shi yanzu shine largest church in the United Kingdom shine cocin da ya fi kowanne girma yanzu a ƙasar ingila a shekarar 2009 wannan cocin nasa ta fitar da cewa yanzu tana da jari na kudin da ya kai dala miliyan 40 sannan kuma ta ce ta ci riba a shekara ɗaya na wanda ya kai dala miliyan 10 ita cocin cocinsa kenan sannan kuma duk wannan abun ana ɗauka a matsayin wannan mallakarsa ne to abinda nake so in tambaya shine wannan kudin dan Allah noma suka yi suka samu kiwon shanu suka yi tsofin ma'aikatan gwamnati ne aka biya su kudin gratuity ko kasuwanci ne ta ina suke samu kudaden da bayin Allah kiristoci masu neman lada suke bayarwa saboda suna neman kusanci ga ruhu mai tsarki in suka bayar sai a tara kudin shine yake kaiwa wannan jari wannan dole ba abun kunya bane wannan abun shine abun da ya kamata malaman kiristoci su rinka yi wa kiristoci in ya kamata an samu kuɗi to a yi aikin da zai sa a haɓaka coci sannan a haɓaka kuma talaka wanda suke zuwa coci amma ba a karɓi kuɗin ya zama shi shugaban cocin yana da jiragen sama a ce maka mutum ɗaya yana da four private jets kuma a ce maka wani limami ne to wannan shine abin da Allah ya ce mana la ya'kuluna amwalan nasi bil batil jama'a bayanin qur'ani ya fito fili don Allah wannan wannan magana za ta tada fitina wannan magana ba kwanta da hankali za ta yi ba wannan maganar ya kamata a ce ku gane mu muna yin karatu dan abin da muka karanta alqur'ani kuma ni academician ne ni malami ne na jami'a an gina ni ne akan yin bincike da karantar da binciken ya zan yi bincike in gani kuma ɓoye ban faɗa ba to yanzu don na faɗa ya ce na laifi Allah ya kyauta Allah madaukakin sarki ya ce wallazi na yakni zunar zahaba wal fidda duk wanda yake taskace dukiya daga cikin musulmi ya ƙi ciyarwa saboda Allah ya bari dukiya ta taru a hannunsa Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim matukar baya ciyarwa saboda Allah ya taskace ya ci shi kadai ya boye bai fitar da haƙƙin Allah na zakka ba bai fitar da sadaka ba na mustahabbi to wannan Allah ya ce ka masa bishara da azaba mai raɗaɗi komin imaninsa in baya tausayin talaka Allah ya ce a masa bishara Allah ma ba zai ji tausayin sa ba jama'a an fahimta kaga yanzu mun gama da waje mun dawo cikin gida kenan kenan in za mu yi a cikin gida shi babu laifi mm. amma in za mu je waje shine za a ce laifi Allah ya kyauta duk inda gaskiya take za mu faɗe ta kuma muna fata Allah ubangiji ya sa ta je kunnen wanda ya shafe shi wani lokaci gaskiyar za ta shafe mu mu kanmu ma amma dole mu faɗa saboda gaskiya ce dole ka faɗe ta ba wai don saboda ko da kai baka yin ta dole ka faɗa ko min ɗacin ta saboda haƙƙi ne na Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda duk suke taskace dukiya kuma ba sa fitar da ita saboda Allah to a musu bishara da azaba mai raɗaɗi kuma malamai magabata kamar imamu malik da su abdullahi bin dinar suke cewa abinda ake nufi da alkulus shine al'amwalul lati la yu'addi ashabu ha duk dukiyar da ma'abotanta ba sa cire zakkanta ta zama kunus ta zama kanzi to duk wanda ya tara kanzi ya cire ya ki bada haƙƙin Allah yana da dukiya ta dabbobi yana da dukiya ta kayan noma yana da dukiya ta kuɗi tsaba suna da dukiya na zinariya da azurfa suna da dukiya na kayan jarin kasuwanci da suke juyawa amma suka ƙisu su rinka cire haƙƙin Allah na zaka Allah ce ka musu bishara da azaba mai raɗaɗi yau mai yuhma alaiha fi nari jahannam ranar da za a rinka babbaka su kan wannan dukiyar a cikin wutan jahannama fatukuwa biha jibahuhum sai ka ga ana musu lalas da wannan dukiyar a goshinsu wa junubuhum da gefen jikinsu wa zuhuruhum da bayansu ana kwara musu ruwan dalma an narka ta ana kwara musu ana musu lalata ita wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin muslim hadisin abu huraira yake cewa ma min rajulin la yu'addi zakata malihi illa ju'ila lahu yawmal qiyamati safaih safaihu min nar فيقبى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي حتى يقضى بين العباد ثم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار النبي صلى الله عليه وسلم يقول دو wanda ya tara kuɗi ko dukiyar da ake cire mata zaka ya kiya bayar yace to a ranar kiyama za a tara dukiyar gaba ɗaya sai a mai da su kamar dalma sai a mai da su coins sai a narka coins ɗin sai a rinka kwara masa a goshinsa a rinka kwara masa a gefen jikinsa a rinka kwara masa ita a bayansa ana narka shi ana masa lalas wannan a farfajiyar kiyama ma fa za a masa tun kafin a je a shiga ma cikin makoma wannan za a yi ne fi min kana miqdaruhu 50 alf sana yace sun mayara sabila, hutun daga nan mutum zai ga makomarsa imma ila aljannati wa imma ila nar shin wuta zai je ko aljanna zai je ana kwara maka wannan kai tsammanin dama zaka je aljanna Allah ya kiyaye wannan ayar tana daga cikin ayoyi masu zafi akan maganar ba da zakka akwai ayoyi a gaba khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha da kuma inna masadaqatu lil fuqara wal masakin a cikin waɗannan ayoyi ne za mu yi bayani cikakke Allah ya da na fiqihu akan zakka suwaye zaka ka hau kansu menene sharuɗan da za su cika kafin ka bada zaka suwaye ake bawa zaka? amma a nan kan bayani ne na wato daga hankalin duk mutumin da yake ji cewa zai ci dukiyarsa ya more a nan duniya tasa ce ba ruwan Allah da ita inna ma tuhu ala ilmin indi shi ya nema da kokarinsa ba Allah bane ya bashi don haka ba zai cire haƙƙin Allah ba to muna masa gargaɗi da abin da Allah ya faɗa cikin wannan aya in mutum yana gani wasa ne to ya jira a jiranar ranar kiyama ya ga me za a yi da kuɗinsa Allah ubangiji ya tsare mu wannan dalilin ne ya sa waɗansu daga cikin sahabbai kamar Abu Zar al Allah ya ƙara yarda gare shi shi ya ɗauki wannan aya a zahirinta shi bai fassara ta akan zakka kaɗai ba shi ya ce duk wanda yake da kuɗi excess sama da abin da yake bukata to dole ya kashe ya bada wani shi a fahimtarsa kenan fa da wannan aya yau ka tashi kana da naira dubu ɗaya shafanin gidanka naira ɗari biyar misali aka gama ci an gama abincin dare ba saura gobe yi ba saura maka canjin nawa ɗari biyar sai ce to karka yadda wannan ɗari biyar ɗin ta kwana ka da makwabcinka shi wanda bai da shi ya ce saboda in ka yarda ɗari biyar ya kwana a hannunka ko abin da ke cikin akawun ɗinka na wanda ka ga alat ya ƙara kwana ya kai gobe baka cire ka kashe ka kashe bukatar ka na kai na yau ka ba da wani sauran baka jira na gobe kamar tsuntsu ya ce to fa bashirhum bi azabin alim shi ma yana cikin wannan aya kada ita ce fahimtar Abu Zar Abu Zar ya dauki wannan magana da zafi kuma ya fara yaƙa ta yana da matsayi a ƙarƙashin gwamnatin Muawiya ibn Abi Sufyan shi kuma lokacin yana gwamna a Sham shugaban kasa a lokacin shi ne Usman ibn Affan yana Madina abubuwar da ya fara yada wannan magana mutane sun dan fara daukawa don haka kaga ya nuna cewa ba maganar mutum ya haɓaka kuɗi ya yi saifin kuɗi ballantana kuma har ya zai ba da zaka kenan so da duk abin da ke da shi dole ka kashe a ranar kaga ba wanda zai ba za a taɓa yin kuɗi ba kenan shi a fahimtarsa. sai gwamna ya ga wannan magana tana da haɗari a cigaba da yaɗata ta sai ya kira shi ya ce a jiya tattauna da shi ya gane wannan aya aka tattauna da shi ce wallahi Allah ce wallazina waɗanda ka ce mini ba haka ba ya ce wallahi ba zan canja ba malamai suka tattauna da shi ya ce wallahi ba zai canja ba shi a wurin manzan Allah ya karatu shi sahabi ne don aka ba wanda ya sai canza masa wannan don haka sai wato mu'awiya ya ga magana na tafi karfinsa sai aiko wa khalifa Usman. ya ce ga abinda Abu Dhar yake faɗa kuma yana ta yadawa cikin mutane wannan zai kashe karfin tattalin arzikin mutane kuma zai sa mutane a cikin damuwa baka isa ka kwana da ku kobo ba <laughs> wannan in kana so haka ake so ba dole bane manzon Allah sun sama baya kwana da kokobo shi haka yake irin rayuwarsa kenan duk abin da yake da shi in ya kashe na bukatarsa sai ya bayar wa yasaluna kama zan fi kona kulil afu ai kulil fadl duk abin da ya rage bayan ka ci da gidanka ka bayar haka annabi yake yi wata rana ma ya tashi da safe an yi sallah ana yin sallaman sallan asuba sai tashi shiga gida da sauri sai fito da yan sulalla sai ce ku ya kuri na manta ne ashe jiya akwai sauran canji da ya rage a wuri na shi yasa yanzu ana yin sallah na tuna sai na je na kawo ina mai bukata ya bayar shi kuɗi baya kwana gidansa sallallahu alaihi wasallam ala kulli dhi ala kulli dhi judin ilayka masiruhu ka annaka bahrun wal muluku wal muluku jadawilu manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam kowa sai dai ya biyo bayansa sa da nasi sallallahu alaihi sallama abu zai yana so kowa ma ya zama haka zai yiwu ai ba za ta ruwa zama ɗaya ba in haka ne wa zai bada zakka wa zai bada sadaka waye in ana neman taimako za a gina wani abu na addini wa zai iya bayarwa babu kowa ya kashe nasa a ranar saboda haka sai usman dan afan sai ce a kira shi ya dawo madina da kira shi ya ce to za ka canja ya ce ba zan canja ba ya khalifa saboda ni haka na fahimta sai ce to na kore ka daga garin nan ka je ka zauna a wani wuri da ake ce ribza ka je ka zauna kai kaɗanka kar ka zauna a cikin mutane sai ce naji kuma ka san a musulunci dole ka yi biyayya ma shugaba haka yi tattara nasa ne sai shi ba zai bar wannan fahimtar ba ya je zauna a ribza a wurin ya zauna har Allah ya masa rasuwa ya ce shi ba zai canja wannan ra'ayin ba kuma shi duk kuɗin da ya samu in ya samu sule biyu in ya kashe sule ɗaya zai zai ba da sauran sule ɗaya shi aka yi fahimta mu'awiya ya ce da gaske na fahimci mutumin da yake ya ce don na taɓa gwada shi lokacin shi da kwamishina ne a ƙarƙashin gwamnatin mu'awiya kaji kwamishinonin da ya ce sai ya aiki wani ya aiki tirejaran gwamnati sai ya bashi dinari dubu kasan dinari dubu yanzu aka kirga shi in millions ne sai ya ɗauki dinari dubu sai ya bashi sai ya ce mishi ka je ka kai masa ka ce masa gashi in ji gwamna ya yi hidimominsa na yau da kullum furniture allowance da aka zo aka kawo masa tun da gwamna ne ya bashi kaga ya halatta masa ce kuma dama jami'i ne na gwamnati ana biyan sa albashi amma dama yanda ya saba ana biyan sa albashi zai rabar in ya cire ɗan iya bukatan sai ya sai abinci sai rabar da sauran don aka da ya zo aka kawo wannan dinari dubun dama mu auye na so ya gwada shi ne gani shin maganarsa ta dace da aikinsa wannan din yana fita ya tara jama'a ce ku zo jama'a kuɗi ya zo yana rabawa yana rabawa yana rabawa yana rabawa sai da account dai reading zero kafin hankalin sa ya kwanta sai mu'awiya ya sake aiko wannan mutumin da aka aiko trader ya ce kaje ka ce wai ya dawo da kuɗin nan dama kuskure aka yi dama ana so a gwada shi sai dawo ya zai ce masa khalifa gwamna ya ce in ce maka kuɗin da aka baka nan kuskure aka yi ba ni aka aika ba kai aka aikawa ba kuskure aka yi na zo na baka da aka yance ka dawo da kuɗi sai ce ayya ka ce masa ya hakuri kuɗi kan na riga na rabar da su kuma waɗanda na riga na basu ba zan same su in ce su dawo da kuɗi ba ka ce masa a jira cikin albashi na in ya dawo ko a rinka cirewa from source ko kuma duk lokacin da ya zo zan daina raba wa mutane sai ya rinka biya kaɗan kaɗan har in gama biya ashe da gaske yake yi mu'awiya ce wallahi ya ci jarabawa ne ba in zaka ka ra'ayi ka tabbatar da cewa da gaske kake yi shi yasa shi har ya bar duniya Allah ya ƙara yarda a gare shi Abu Zar al-Ghifari ke Ubangiji madaukakin sarki ya ce yau mai yuhma alaiha fi nari jahannam فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون من الله شاء إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا فيحلوا ما حرم الله ibada lada inna iddata shuhuri inda Allah Allah madaukakin sarki ce hakika adadin watanni a wurin Allah isna ashara shahran watanni goma sha biyu ne fi kitabillah a cikin littafin Allah yawma khalaqa samawati wal ard tun ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasa minha arba'atul hurum a cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu akwai guda hudu waɗanda su kuma masu alfarma ne haramtattu ne zalika الدين القيم wannan shine addini tabbatacce fala tazlimu fihinna anfusakum doka kada ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watanni guda hudu wa qatilul mushrikin kaffatan ku yaki mushrikai gaba su kama yuqatilunakum kaffa kamar yadda suke yakar ku gaba ɗaya wa alamu anna allaha ma'al muttaqin ku sani cewa Allah yana tare da masu takawa inna man nasi'u ziyadatun fil kufr Allah ya ce hakika jinkiri irin na jahiliya ƙari ne a cikin kafirci yudallu bihi alladhina kafaru da shi ake batar da waɗanda suke suka kafirta yuhillunahu ama ta yanda suna halattar da shi a wata shekarar wa yuharrimunahu ama a wata shekarar kuma su haramtar da shi liyuwati'u iddata ma harrama Allah suna yin haka ne domin su dace da adadi na wato abinda Allah na adadin abinda Allah ya haramta fa yuhillu ma harrama ta yanda za su samu damar halatta abinda Allah ya haramta zuyina lahum su'u a'malihim an kawata musu munin abinda suke aikatawa na ayyukansu wallahu la hadil al kafirin Allah kuwa baya shiryar da mutane kafirai Allah ya ce a cikin wannan aya in uh, a cikin waɗannan ayoyi guda biyu yana magana ne dangane da watanni wato watanni da muka sani waɗanda suke cikin shekara wata goma sha biyu ne sai Allah ya ce a cikinsu kuma akwai watanni masu alfarma guda hudu sai Allah ya ce kada ku zalunci kawunanku a cikin waɗannan watanni guda hudu masu alfarma kar a yi yaƙi a ciki kar a yi laifi a ciki kar a yi ta'addanci a ciki kar a taɓa haƙƙin wani a ciki a girmama su saboda Allah ya girmama su an fahimta ko sai Allah ce in yaƙi ya kama ku da waɗanda suke mushrikai ku yaƙe su kamar yadda suka yaƙe ku gaba ɗaya ku sani Allah yana tare da masu takawa in kuka ji tsoron Allah Allah yana tare da ku sannan Allah ya ce ku sani cewa ƙari irin wanda 'yan jahiliya suke yi na canjin wata a madadin a ce wannan wata mai zuwa shine almuharram sai su ce a na gaban shine almuharram sai su rinka canja gurbin lokacin watan saboda watan muharram yana da alfarma an hana yaki an hana ta'addanci su kuma suna so su yi ta'addanci ta'addanci ya kama a watan muharram sai su ce to ba yanzu ne muharram ba watan gaba an yi shifting din watan shine ma'anan ziyadatun fil kufur haka suke karawa sai su daga wannan watan sai su ce a matsa da shi gaba bai iso ba duk mutane a wofantar da kokwalen su kana ji yanzu muna watan bai ne watan ramalana ko to sai a ce yanzu ba ramalana bane yanzu muna a madadin a ce watan tara sai a ce yanzu watan bakwai watan watan takwas ne watan tara ya kusan zuwa saboda mutum ya samu damar yin tsiyar da zai yi a yanzu an gane ko yuhillunahu amal in an zo ta shekarar sai su halattar da wata mai alfama in an zo ta shekara kuma wanda interest din su bai yi clashin da shi ba sai a ce eh yanzu ne muharram din shine wa yuharrimunahu aman li yuwafiqu iddata ma harrama Allah ai li yuwafiqu saboda su dace da abun da suke so na abun da Allah ya haramta sai su kautar da canjin su daga lokacin watan daga asalin gurbin sa sai su kawo wani an gane ko fa yuhillu ma harrama Allah ta yanda za su halatta abun da Allah ya haramta zuyina lahum su'u amalin mummunan aikin nan nasu an kawatar musu da shi har ya zama suna yin shi ba sa ma jin cewa laifi suke yi shine Allah ya ce Allah kuma baya shiryar da abin da suke yi na kafirci ga yar wata fa'ida nan da zan baku wannan ayar da kuka ji tana cikin sura ta tara ita ce suratu at-tauba haka ne ayar kuma da muka karanta ita ce aya ta talatin da shidda haka ne? akwai wani abu na mu'ujizar alkur'ani ne yadda Allah ya jera tsarin lissafin alkur'ani da wata irin hanya ne abun mamaki yana daga cikin mu'ujizozi na abun mamakin alkur'ani da ba zai kare ba akan wannan abun ne na tsarin lambobi na alkur'ani da ayoyinsa da lambobi na sura muka rubuta wannan littafi da yanzu kuke gani na gabatar muku duk cewa ba a yi launcin ɗinsa ba officially tare da ƙoƙarin wani bawan Allah ɗalibi na Ibrahim Muhammad aikin da muka yi da shi da wani Jibril Ahmad Kari wannan littafi yana kunshe da tarin irin waɗannan lissafi mathematical wonders na cikin alkur'ani shi muka tara tun daga farkon alkur'ani zuwa ƙarshe gwargwadon ayoyi da kuma surorin wannan littafi yanzu an buga shi ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ita ce ta ɗauki nauyin bugawa kuma za a yi launching ɗinsa bayan azumin nan Allah ya so zan ɗan ga muku kaɗan da yake da alaka da waɗannan ayoyin ne ku ji kaɗan daga cikin abun mamakin alkur'ani yanzu wannan surar da muke karanta ita ce chapter 9 of the Quran ko sannan verse da muke karantawa is verse 36 of chapter 9 Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan ayar duk da littafin da turanci ne shi yasa mai yiwa bayanin zai fitowa da turanci waɗannan watanni da Allah ya ce na shekara guda nawa ne guda sha biyu a cikinsu kuma ya ce akwai guda hudu masu alfarma haka ne to ku bi ni yanzu in ka ɗauki chapter 9 and you bond the number 9 with the vast number 36 it gives you 936 haka ne? out of the 12th number of months of the islamic calendar you have four months that allah calls them as sacred shine eh, wata na ɗaya da wata na bakwai da wata na sha ɗaya da wata na sha biyu haka ne al-muharram da zulqada da zulhijja sannan da kuma rajab idan if you bond the number 9 da na ce muku with 36 it gives you 936 ko wannan 936 din nan is a multiple of 12 12 kuma is the number of the months da Allah ya faɗa wannan sha biyu zai shiga cikin 936 inda ka samu na lamban ayar wai don ka gane bace hikima ta sa Allah ya kaddara wannan ayar ta zama aya ta 36 kuma a sura ta tara in ka ɗauki lamba taran da 36 ka haɗa ba zai baka 936 ba to sha biyu adadin watannin zai shiga cikin wannan 936 da talatin da shida ɗin nan sau saba'in da takwas shi wannan saba'in da takwas ɗin shi kuma ka ɗauki namban watanni guda goma sha biyu watan ɗaya shine 1 al-muharram safar 2 rabiul awwal 3 haka aka ko to ka rinka summing ta hanyar plus ka ɗauki 1 plus 2 plus 3 har ka je zuwa 12 shine lamban adadin watannin zai baka 78 ɗin kuna buga da calculator ku kenan adadin watannin da Allah ya faɗa goma sha biyu in ka kirga daga ɗaya zuwa sha biyun zai baka saba'in da takwas saba'in da takwas kuma shine adadin yadda wata sha biyun zai shiga lambar surar da kuma lambar ayar kuna ganewa sannan bayan haka da Allah ya faɗi waɗannan watanni sai kuma <clears throat> wato shi 36 wanda shine lambar ayar sha biyu lamban adadin watannin shi kuma zai shige shi sau hudu wanda shi ne adadin watanni hudu masu alfarma kuna gane ba? sannan kuma idan ka ɗauki guda hudun nan masu alfarma da watan ɗaya da watan bakwai da watan sha ɗaya da watan sha biyu sai kai multiplying ɗinsu ka ɗauki 1 times 7 zai baka 7 ka ɗauki 7 times 11 shine watan 11 zai baka 77 ka ɗauki 77 times 12 shine watan 12 dhul-hijja in ka hada su zai baka 924 to in ka ɗauki adadin watanni 12 kuma ka ɗora a kai zai baka 936 shine number of the chapter and the verse kuna gane irin wannan yadda yake sarkafe wannan fa'idojin suna da yawa a cikin wannan littafi Allah ya sa in ya fito ku samu kofi ubangiji maɗaukakin sarki wannan kaɗan ne daga cikin mu'jizozin da yake cikin alkur'ani wanda ka shiga kana bincike za ka samu abubuwan mamaki da yawa sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta tabayyana lahum annahu alhaq to Allah madaukakin sarki ya ce wannan su ne watanni a wurin Allah wannan ya nuna cewa kamar yadda malamai suka ce tunda Allah yayi acknowledging yayi recognizing ɗin watannin musulunci guda sha biyu to wannan ya nuna cewa musulmi suna da freedom of civilization a kowane bangare ciki har da tsarin kalanda tsarin kalandar mu na musulunci yana a matsayin independent baya karkashin wani tsari na wani addini <clears throat> tsarin kalandan da ake amfani da shi na gregorian kalanda <clears throat> wanda da shi kuke karban albashi tsari ne na addinin kiristanci wanda coci ne ta fara fito da shi mu kuma musulunci muna da namu tsarin malamai sun ce ya halatta yin amfani da tsarin gregorian calendar amma bai halatta kuma rabuwa da kuma islamic calendar ba ya halatta yin amfani da shi a harkan albashin ku a harkan kidaya a harkan wane ne ba laifi ba ne amma ku yi neglecting ku jefar da tsarin kalandar musulunci har ba ka san yaushe ne kwanun wata ba har ba ku san yaushe za a fara wai ba a ta rigima akan ganin wata a ta rigima akan saboda mutane ba su damu da shi ba wani ya ce ya gani ko sarkin musulmi ya ce an gani kai kuma ka zo kana musu kuma kai ba dubawa kake ba bincike kake ba wannan ya nuna lalle musulmi dole ne mu tashi mu tsaya akan tsarin kalanda na musulunci kuma mu kare martabarsa wannan tsarin na kalandar musulunci an fara aiki da shine lokacin sayyidina Umar ibn al-Khattab shine ce ya kamata ya zama muna da independence na civilization don aka yi kira sahabbai mitin daga yaushe zamu fara aka yi ittifaki a kirga daga ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya taka kafarsa a madina da ya hijira aka fara kirgawa daga shekarar shi yanzu kake ji in mun zo faɗan kwanan wata muna cewa yau goma sha nawa ai yau bakwai ga watan ramadan ta shekara ta 1440 tun daga ran da aka fara kidayar wannan kalandan tamu kenan jama'a na fahimta amma shi yasa Allah madaukin sarki ya ce mana wannan tsari na ƙidayar musulunci hiya mawaƙi linnasi wal hajj da shi ya kamata mu rinka wato timings din mu haka kuma tsarin aikin hajji haka azumi haka lokacin da ka zo bada zakka ba za ka kirga bane da watan afrilu ko watan janairu a'a da watan da ake da shi na musulunci shi ake kirgawa ka ce shekara ta zagayo jama'a an fahimta amma tsari na gregorian calendar tsari ne wanda asalinsa ya samo ne daga wato roman civilization tun lokacin wani sarki da aka yi daga cikin sarakunan eh, sarakunan rumawa wanda ake ce masa julius caesar wanda daga baya kuma wato cocin roman katolika ta karba wanda kuma ya zo ya zama ta fara amfani da shi wanda har united kingdom su kuma suka yi adoptin insa matsayin official tun daga 1752 ya zama official sai suka sa duk in aka tafi wato waɗanda suke kai ah, yakukuwa na mulkin mallaka in suka je suka kafa kasar sai su kafa musu irin wannan kalanda da aka dai shigo mana Najeriya da turawa suka zo suka rusa daular Usmaniyya a 1903 sai suka sa mana wannan kalanda sai ya zama kuma a 1914 da aka hada Najeriya wuri daya da Northern Protectorate da Southern Protectorate muka zama kasa daya aka rada mata suna Najeriya sai aka sa wannan kalandan ya zama official kun ji tarihin sa kun ji kuma tarihin namu na musulunci in an samu wani lokacin akwai bayani da yawa kadan muke samarwa wanda Allah ya bamu dama mu faɗa a lokaci in Allah ya kai mu wani lokacin kuma ma ƙara waɗansu daga cikin fa'idoji musamman kuma dangane da Gregorian calendar da yadda aka samu sunayen watannin da yadda aka samu sunayen kwanaki na sati wanda dukansu sunayen gumaka ne Allah ubangiji datar da mu akan hanya madaidaiciya ya gafarta mana kurakuran mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh